بسم الله الرحمن الرحيم wancan mako mun ji yanda aka lici Hawwa'u yau za mu tashi Adamu alaihi salam yaskunul janna haka ne ko Adam annabi Adam alaihi salam yaskunul janna ya zauna gidan aljanna ko ya shiga gidan aljanna sakan lamma sajadatil mala'ikatu li Adam lokacin da mala'iku suka yi sujada ga annabi Adam a.s. salam, warafa da Iblisu, Iblisu ya ƙiya a sujud ya ƙiyin sujadan. Amar Allah ta'ala bi iskani Adam wa hawa aljanna, bi iskani Adama wa hawa a aljanna. Sai Allah ya umarci a zaunar da annabu Adamu da matarsa wa aljanna kaga dukan su da suna wajen aljanna yanzu an girmama su Allah ya girmama su da ilimi qailan sai ce, wa ya adamu kun anta wa zawjukal janna ya kai Adam, ka zauna a aljanna da kai da matanka saboda an halitta mishi mata ya samu mata idan mutum ya samu mata ba sai neman wurin zama ba yanzu idan aka ce mutum an sa shi rana ba za a gan a rana ba ai abin da girmi da an sa shi rana dole fito rana in da yana zauna da kalili sai ya miƙe tsaye in da sun an zo kwabin ƙasa yana cewa za shi lesson lesson ya ƙari za a shi za a lallasa yanzu can za a ganshi bakwai ya ɗebo ruwa yana kwabi ba ruwan shi da sanyi Allah ya taimake mu ana neman mai wurin zama to shi annabi Adam an riga an gama gyara musu aljanna gashi ga amaryarsa za su zauna fakula min haithu ma ku ci abincin gidan aljanna abinda kuka ga dama ka gani gara gaba ɗaya ya samu yanzu ko mutum a kawo shi ɗaki a kawo mai gara in ba ku ta zuwa ziyara garan na ya zama gari ba za ku gan shi a gari ba sai kun ta kai ziyara garan shi gaba ɗaya zama gari to za ku gan shi a fito in ku garan nan na nan ba za ba ayya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin sai doka ya taso ga wata bishiya kar ku kusance ta in kuka yi haka za ku zalunci kanku wahazara adamu wa adamu wa hawa'a min adawati shaitan wahazara adamu wa hawa'a min adawati shaitan bayan nan aka yi mishi kasheji shi annabi adamun da hawa daga kiyayyen shaitan fa qala ta'ala Allah ya ce fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka ya kai annabi adam lalle wannan makiyinka ne shikenan magana ta kare wali zaujika makiyin matanka ne fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa kada ku kuskure fitar da ku daga gidan aljanna in kuka yi haka ku za ku fada mu rashin arziki don duk wanda ya fado duniya to wahala ta ganshi gidan aljanna ne kawai zaka huta amma in ka do ka duro ka ji kafanka ya tabi ƙasa to babi na rigingimu ka faɗa mushi yanzu jariri ana haihuwan shi inda za a gane rigingimu sun zo in bai kuka ba mai jego sai ta nana mai duka sai ya tsandare ihu yau ya zo duniya ba ya karya da duka ko ba ka ake yi ba ku tambayi masu karɓan haihuwa ku ji bai kuka ba eh a ina bai isa ba sai ya yi sai an da kai a da kas eh wata harshe ko zai ce na dakar na haurar na mangarar ko hausan ina ne oho can wani wuri ne ne wanda ya tsandare ihu ba rigima ya zo ba to don ka fatashka za ka shiga cikin wahala da ya taso kwana biyu a kira wanza mai mai kaciya rigima bai zo ba hmm. a mai aski ran da aka zo mai kaciya ba sai ya tsandare ihu ba rigima ya zo in ya taso ran da ya shiga makaranta wani ya mangare shi wani ya take shi wani ya buge shi wani ya kaza haka zai aka za a ta wahala a duniya inna laka alla tajua fiha kai din a cikin gidan aljanna ba ruwanka da yunwa wala ta'ara maganan tsaraici bai taso ba kaya tufafi sai wanda kaga dama to tufafin aljanna ma da babu dinkin gaba da baya shi rigan gidan aljanna duk inda ka sa shi duk kalan nan ne kuma rigan da yake daukan kala duk inda ka shiga sai dauki kalan wannan wurin macin ne ba shi mutane suke ta kokari yanzu ba su je su kirkiro wannan fenti mai kama da kaza su kaza in ka shiga kuri kaza sai ka kama da kaza sai a kirkiro wannan yadin sai ka sha wuya ka janci yadi dai uku da naira hamsin. Allah ya taimake mu mun duwa na zinare da komi da azurfa din da ka shiga sai kayan ya dauki kala ba kai ba kullun ka zo ɗauka riga sai ka ɗauko macin bari ka ɗauko wando bari ka ɗauko hula bari ka dauko kaza kana ta wahala macin ai sai aljanna Allah ka azurta mu wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha maganan jin kishin ruwa da duk wani nau'i na wahala duk a cikin aljanna babu kaga ni'ima bisa ni'ima dama fiyayyen jin dadi ko abinci ne ai shan ruwa shine dadi a cikin abinci ko azumi mutun yayi jijiki in an sha ruwa alalaka kake tunkara ai ba alale da me ka ba ka samu ruwa tukun ka fara sha za ka gane cikin cikin nau'o'in abinci ga baki ɗaya ci da sha sha ke kan gaba kuma kan gaba duk abin da za ka sha bai kai ruwa ba ruwa shi ne kan gaba za ka gama shan wani ka gama shan wani ka dace ka rika shan ruwa fa likita ce in fa baka shan ruwa kana da matsalan ka ce a ina shan zobo kullum zobo ruwa ake magana ruwa za ka rika sha ko ka ce ana kana shan coca cola za ku kai kuka <laughs> a kula da kai wayan da karrat kadama adam fil janna lokacin da kafafuwan annabi adam suka shiga gidan aljanna bada ash-shaytanu yumarisu muhimmatahu sai shaytan ya fara aiki kaman kai ne ka shiga dakin ka ce bismillah yana daukan kafa ya sa gidan aljanna sai shaytan ya fara duti sai ya fara duti ba zama zama bai ganshi ba fawwas wasa ilaihi shaytanu shaytan sai ya sa mushi waswasi Ƙala ya adamu ya ce ya kai adamu hal adulluka ala shajaratul khulgi wa mulkin la Bala. shin bana nuna maka bishiyan dawwama ba da wannan jagorancin naka da ka samu wanda ba zai kare ba tunda mala'iku sun zo sun gaice shi ai kaga zama shugaba ai hal adulluka ala shajara shin bana nuna sheka zuwa ga wata bishiya ba allati idza akalta ha, wannan bishiyan in ka ci hasala lakal khuldu sai dawwama ta tabbata gare ka fi ma an tafihi minan na'imi na daga abin da kake ciki na ni'ima wastamrarta fi milkin la yabidu sannan ka ci gaba da wannan mulki wanda ba zai kare ba ba zai kare ba wala yanqadi ba zai kare ba har wa yau la yabid wala yanqadi abu guda ba zai kare ba zai gushe ba wa hadha min at-tagriri wannan kaga rudi ne wa tazwiri da cakuɗa gaskiya da ƙarya wal ikhbari da ba da labari bi khilafil waqi'i ga abin da zai iya yake reality abin da yake gaskiya labarin abin da yake ba gaskiya ba bi khilafil waqi'i kenan wa aqsama iblis iblis sai ya rantse innahu lahuma laminan nasihina lalle shi din nan nasiha yake musu hatta khada'ahuma hatta na wasu yana sa musu jimun ya sa jada'ahuma ba wannan dugun akan akan hawan din yake wanda ke da fensu da gyara wanda bai da shi ya guri kada ya je karɓar nashi a abuce wurin hatta khada'ahuma har ya zo ya yaudare su wa kad yakhda'u almu'minu billahi dama shi mumini ana yaudaran shi da Allah wa kana ilmi ya ƙolo sashen masu ilimi sun kasance suna cewa man khada'na billahi in khada'na lahu wanda ya yaudare mu da Allah shi ke nan yi nasara za mu yaudaru haka ne ko? ba sai na umar ya kasance na 'yanta bayi ba idan ya ga mutum na sallan dare idan yana kewayawa cikin gari ko cikin dukiyan baitul musulunci musulunci inda aka kora dabbobi ana kiwon su ana gado su cikin dare in yi iske bawa ya miƙe tsaye ya ce Allahu akbar yana ta sallah domin patrol ana so idan ana patrol zama ana cikin tsarki da dahara in an gaji yi sallah in an yawo an yawo an yawo an duba sai ya tsaya yi nafila in an yawo an yawo sai ya tsaya yi nafila ba dan patrol in yawo ya kuma ya tsaya ya faki ba kaga abu ya lalace Allah ya kare mu daga shaye-shaye shaye-shaye ne sun zama iri-iri wata giyar shatta ake wata giyar shaka ta ake wata giyar tsurukan ta ake giya dai ga sanan nau'in iri-iri wanda ya fi ba da tausayi shine mai shan taba ka san ga mutum na shan taba abin tausayi ne saboda masu ilimi sun tabbatar da kashe mutane take yi a rubuce an rubuta kashe mutane take yi ko ba ka ne ba hmm. ta kwana mutum take yi idan mutum ya mutu da shan taba ranar tashi alkiyama sai an tambaye shi shi ya kashe kanshi an gaya ma an rubuta a jikin karanta an rubuta an yi komi kuma ka ɗauka abu ne mai sauki Allah ya kare mu daga wannan bala'i amen ko kuma ga mutum wai yana sha a gidan shi ko yana aikan ƴaƴan shi suna sayowa masu kiwon lafiya sun yi bayani sun yi bayani sun yi bayani duk ka ɗauke su makaryata wani kuma shi ya fi kowa lalacewa wai shi baya sha ma yana sayarwa baya sha amma yana saida wani musiba a ina wallahi in kaga mutum na shan tabako zaka tausaya mai ya kashe kan shi ran tashi alkiyama aje mai hisabi akan ya kashe kan shi ya san yadda zai a gaban Allah ka rasa ya taya zai fara bada ansa ko an samu mamancin likitoci ne sun ce na kara lafiya masu sayarwa ma suna rubutawa is dangerous to health to health ne ko menene health ina jin sunan wani abu ne saboda haka sayyidina Umar aka ce mishi bayinka su bayi sun gane masu kiwon fadak da eriyoyi in ka zo ka ga ana sallah da daddare kana yanta ya ce wallahi duk wanda ya sallah sai na yanta shi wanda ya yaudare ni akan addini na yaudaru don ban san yadda zan yi ba in gane waye ne kirkin waye ba na kirkin ba in wani da gaske kuma na kirkin ne fa da haka wanda ya yaudare ni akan addini na yaudaru shine man khada'na billahi in khada'na lahu fadallahuma bi gurur qala ibn abbas garrahuma bil yamin hmm. fadallahuma bil gururi sai ya shiryar da su da rudi sai sun kiyarda duk ya gama kawo jin sun kiyarda to sai rantsi a wata riwayan ya ce yi rantsuwa sau saba'in wa kana yadun adam annahu la yalifu ahadan billahi kaziban annabi adam yana ga ba yadda za a ce mutum ko mun lalacewa shi ya rantse da Allah akan ƙarya mun yi bayani akan ƙarya lokacin da muke karatun ahalari anan ko ce cikin aibobin ɗabi'u ba wanda aka soka irin ƙarya sabai kirkiri suka ce manzo Allah musulmi zai zina yace ba ma musulmi mumini zai zina kuma ya gane hanya ya tuba zai sata yace ba musulmi mumini zai sata kuma zai gane ya tuba suka ta jawo yace zai ƙarya yace a'a suna zuwa ƙarya yace a'a bayan da za a yi mumini ya karya ba zai yiwu ba ne ba san wannan ba kwata-kwata inda ka ga mutum yana karya to ba a san wani irin awo za ka yi mai ba don yana zuwa masallacin ku ko ya samu kanshi suna shine alu suna ku ne ga za ki shi kawai ba a san awon da za a sa shi ba hamaka kawai misalin bahaushe bai da wata kalma ta karya wadda ba yi ba ce ya ce karya fure take ba ta yaya ramin karya ƙurari mai karya kaza ɗan wuta ma ya kai wuta ya ƙari ya aje can ya wuce ya tafi abin shi Allah ya sauke har mugu kar magana ce Allah ne karkin oho duk makaryacin ya zo da ya zo karya sai ga ya faɗi kaza da ya magana karya sai cilla kaza da ya zo karya gaba ɗaya a hausa baka samu wani gaba na ƙarya da ka samu daidai ba so saba'in fadarrahuma bi wa qasamahu lahuma ya rude su da wasu ya rantse gare su wa fil hadith sharif mu'min ghirrun karimun musulmi mumini ghirrun karimun akan rude shi da karamci da addini sai ya shiga wal fajiru khabbul la'imun fajiri mayaudari ne shi ke kai mutane zuwa ga halaka Allah ya kare mu daga fajirci Walgirru, girru huwa alladhi la li shar in an ce girru shine wanda sharrin wani lokaci kan ɓoye mashi a cikin alheri ya kasa tantance shi saboda alherin ya kai alheri sai an makala sharri ya kasa ganewa sai an makalo mashi da kaza shikenan sai ga ya fada Walhabbu khabbu bi kasar al kha'i wa ya ko kace khabbu ko khibbu al khadda'u al fasid shine mayaudari Allah ya kare mu malam da ya kawo almominu ghairun karim shi musulmi akan shiga cikin addini sai a kware shi saboda shi addini kawai ke kallo abinda ke boye kuma shikenan duk wanda wanda ganshi a masallaci ga zaki ta samu shi zato so da kai addini kake kallo me yazo yi masallacin wani yazo sata takalmi ne wani yazo banna ne wani yazo kaza ne wani yazo kaza ne kai zaka zaka ce ne kana da kare sahu kare shigo cikin masallacin sakin jiki zaka yi da shi kaga ya yaudare ka da addini ya zo cikin addini kuma zai cuce ka shi mumini haka yake duk da ba a yadda mutum ya zama ya gane za a cuce shi ya ci gaba da mika wuya ba da sadaqa mu qawluhu wa zaufata inda izin nafsuhu annabi adam sai ya gazgata shi zuce shi sai ta rauni wa qalla azumuhu himman sai karanci sai ya ahada rabbahu ya manta da alkawarin da ya ɗauka. wa akala mina shajara sai ci wannan bishiya fa badad lahumu tuhuma yana cin bishiyan shikenan wurin munin nan nasu guda biyu sai zama fili wa tafika yakhsifani alaihima min warqil janna sai suka rika rufe wajen munin da igiyan aljanna shine al'auran su da duburan su sau'at ake ce musu al'aura ana ana ce mata abin ana ce ana ce mata sau'a dubura ana ce mata sau'a wurin wurin abin nan wurin muni wato ba a san gani shikenan yana juya kawai shikenan sai ga gaban shi a bude sai ga zakarin shi a waje sai ta ga farjin ta a waje shikenan sun zama tsarara wa an ubay bin ka'ab qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna allaha khalaqa adama rajulan qiwalan ya ce lalle Allah ya halicci annabi Adam mutum ne mai tsayi mun karanta a farkon halittar shi ko? Zira'i nawa? Sittin. Zira'i fa? Sittin. Eh, Allah ya taimake mu. Kathiru sha'arin ras mai yawan suma, ka annahu na suqin suƙin, kaman irin itacen dabinan nan mai yawan rasa. falamma zaqa shajara lokacin da ya ci wannan itacen bishiya saqata anhu libasuhu sike na sai kuma tsarara tun irga shi ya tubi fa awwalu ma bada'a minhu auratuhu abun da ya fara neman ya rufe da ya ganshi tsarara shine al'aurar shi shine Falan falamma nazara ila auratihi ja'ala yashtaddu fil janna lokacin da ya ga al'auran shi a fili sai ya kama neman abin da zai tsinka ya rufe sa a cikin gidan aljanna fa akhadhat sha'ruhu shajara gashin shi da yake yana da yawa sai wata bishiya ta rike kaga har yanzu zaka ga akwai masu gashi duk da gashin mu yanzu ya kare kaga namiji ya ba wai karin gashi ba ya gyara gashin shi ya kai haduwa shi akwai kasashen da zaka ga suna da wannan na arzikin gashin ba wai mace kadai ba namiji ma gashin shi ya kai haka ga mutum ya gyara gashin kanshi ya tace shi ya kuma da shi baya kuma ya kai duwawun shi saboda yawan suma mu yanzu nan ba suman kura-kura ne wata ma wallahi ta cire kanta wata kanta yadda ka sanar namijin gama haka nan gashin yake ai ta kokarin a kama ya gagara wani namijin idan da zai bar gashin shi ya dan gyara kwana biya fi na wata macen gashin yi za suke sayan na akuya suke dan sa ko ya dan ƙara tsayi a gani sai mutane wani kuma je so matan shi ma irin wannan wai ta sa Allah ya sauke amin sai bishiya wato fakhazat sha'ruhu shajara sai bishiya ya kama su man shi saboda yana da yawa fanaza'aha sai rika ja ka san kamar kai zaka fita sai igiya ya rike wani kofa ko wani sai rike maka riga kana ja ka ji kamar ana janka kana ja ana ja fana ar-rahmanu azza wa jal sai Allah ya kira shi kun san shi kalimullahi ne shi wahayin da aka mana ba adamu ba mala'ika yake aikowa ba shi kalimullahi ne yana magana da Allah ne kai tsaye manzala ya faɗa ya ce nabiyyun mukallamun annabi ne wanda ke magana da Allah ya adamu dugo dugo dugo minni tafirru sai ka kuma cikin hatsarin hadisin kenan zaka gudu mun ne zaka gudu ne kamar aljannan falamma sami'a kalamur rahman qala ya rabb la walakin istihya lokacin da ya ji maganar mahalicin sai ya ce ya mahalicci na kunya nake ji a ganin tsarara wato kaga shedan ya fafata aiki ba bayan Allah nan yanzu aka hawa yanzu aka halice ta ka ce an angwanci ne ango da amarya an ba su gida su ne su tare suna shiga ya hana su kuni a gidan auren ka gane cikin fitintun da mata suke fama da shi kenan gidan aure ka rasa gane kanshi rigiman yau daban na gobe daban ko aure ko yarinyanka ne Allah ya mata arziki ta girma kana da yaya biyu uku hudu ka aure su kana ka huta ina inda ka je ka aje sona abu na faruwa kwam zai dawo kwali ya buge ka sai ga farin gashi bakin gashi ya koma fari rigingimun duniya saboda iblis bai bar sun zauna ba gidan auren bai bari an zauna ba an shiga gidan aljanna tana, an gama sai hutu an samu shani ana sa kafa ranan ya fara mumarasa to ya fara aikinsa hal kanat Hauwa'u sabab sai wani rigima wanda ya shigo cikin littattafai shin hawa'u ita ce sabab dalilin da ya sanya aka ci wannan bishiyan la shakka anna hawa sharakat adamu fil masiya babu kokonto lalle hawa'u ta yi tarayya da annabi adamu wajen wannan laifi bi dalili qaulihi ta'ala inda Allah ya ce fa'akala min ha al'aya haka ne ko fa'akala ga alifu tafniya nan wa ya zo a asarin hadisi anna a hiya allati zayyana laha iblisul akalmin shajara cewa iblis ya buga ya buga su ci ba su ci ba sai ya jingina ta ɓangaren hawa'u ya ta gamsar da ita wa min thamma zayyanat li adama al ma'siya daga nan ita kuma sai ta rika gamsar da annabi adam din saboda duka ya bi su ya gagara bangaren annabi adam ya ga abu kam to amma bangaren hawa'un sai ya ta maimaita mata har ta gamsu ita kuma ta ta nanatawa ta ta mamijin bita har ya gane fa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala daga asarin abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce laula banu isra'il inda badin banu isra'ila ba lam yakhnazil lahma da nama bai lalace ba da idan ka yanka nama zai ba zai lalace ba ko ka gasa ko kada ka gasa ko kare ne ya buge dabba to dabba naman ba zai lalace ba zai rubi ba da ba dan banu isra'ila ba da nama ba zai rubi ba da nama na nagartacce yanzu ko kaga wanda ya san nama dole sai dai shan yashin ya sha iska sannan ya dafa ka san wanda ya san nama ba zai yanka akuya yau ya gasa yau ba ya yanka yau ya gasa yau an kaga mutum ya yanka dabba yau ya gasa yau to ɗayan biyu ko dai bai san dabba ba bai san nama ba ko kuma yunwa idan da yunwa kam sai a yanka yau sai kuma a gasa yau amma sai an bar shi ya tsane tukun to sai a gasa to sai ka ji nama ya fita walaula hawa'a inda ba din hawa'u ba lama khin unsa zawjuha da mata ba su rinka yaudaran maza ba da ba su rinka wahal da mazaje ba da ba dan hawa'u ba akhrajahu al-bukhari imamul bukhari na da asarin wannan hadisi shine hadisi mai lamba dubu uku da ɗari uku da talatin dubu uku da ɗari da talatin to me yake nufi da wannan kalmar qauluhu walau la banu isra'il lam yakhnazil lahma manzo Allah da yace da ba din banu Isra'il ba da nama bai ruɓe ba yakhnaz yantinu shine ya wari wal khanazu at-taghyir abinda ake nufi da khanaz asali nama ya canza kala wanna tunu sai ya rinka wari kun san ai su banu isra'il an yadda an ce su aiki za a kawo musu abincin manna wa ko manna wa amma ka ce kada su boye kila cikin abin da aka samu asluhu annabani isra'il iddakharu lahmas salwa wa kanunuhu an zalik an sun ɓoye naman salwa bayan an ce kada su ɓoye kawai su banu isra'ila an ce ne in lokacin cin abinci ya yi kowace unguwa akwai santan wurin cin abinci da kai da matanka ba girki za ku je ne ga nan an gama shirya kamar hotel a yanzu an shirya komi ga abin sha ga komi in baka koshi ba ga inda za ka je ka ɗebo sabuwa saif ka ɗebo ka ƙara bayan wanda aka shirya a tebur amma in ka ci ka fita ka tafi kada ka je da shi gida shine kawai ka'ida amma ka ci ka sha sai suka rabu biyu wasu suka fara shakka anya ko wannan abincin zai dawwama kuwa anya wannan garan za ta kawo ta mu rinka mu rinka diba zuwa anjima wasu kuma da yake gangaru ne suka ce wai mu ba mu da abinci ne wai shikenan sai abinci sai kaji kawai sai zuma sai sai madara sai ruwan sanyi kullun shikenan abincin mu a ba mun gaji da wannan butulu kenan Allah ya kare ai butulci bai yi ba suka kakkasu saboda haka fa uqibu bi zalika hakahul qurtubi wa gairuhu an qada an qatada sai aka musu ukuba idan ka dauki nama soyayye 'ya'yan shila mutun yaje gida ya aji yi ce an jima zai ci kafin an jima sai ga ya lalace bayan za a kawo na safe za a kawo na rana za a kawo na yamma daga gidan aljanna furut na gidan aljanna inabin gidan aljanna mangoron gidan aljanna gwaiban gidan komi na gidan aljanna su ci nama su ci ƴaƴan itace su sha zuma su sha madara su sha ruwan sanyi sai suka ɓoye wa qala ba'dhum ma'nahu laula anna banu isra'ila sunnud dikhara lahma hatta antana lamad dakhara falam yuntin wasu suka ce a'a dabanin banu isra'ila sun sunnanta wa kansu ɓoye nama ba duk abu guda ne da bai wari ba shi ya sanya yanzu idan aka ɓoye nama to sai kaga ya lalace shi yasa ake cema ayyamu tashrik ayyamu ayyamu aklin wa shirbin wa zikrillah ayyamu mina saboda yankan dabba sai aka ce musu ayyamu tashrik kwanukan shanya nama sai kan shanya shi ya bushe idan ya bushe ya zan kilishi shikenan sai ya dauke ijiya shi ma zai ɗauki ijiya ne na wani lokaci ko kilishin lalacewa zai yi ba kilishin ta zai daɗe ba to ko kilishin ne ko ka je kilishin katsina ko sokoto ko na arewacin nan dai duka ne inda za ka je ka samu kilishi lafiyayyen kilishi ko na daura ko na kano ko na ina ne duk da arewa nan suna da kilishi wanda kilishin zariya zariya ba su da shi sai kuli-kuli suke dankara sai ce din nama ne da wani tayi irin na kitsan nan suna fama da shi Allah ya taimake mu sau da kamanu isra'ila tun da butulu ne sai suka ja mana nama sai yana lalacewa amma da kafin fitinan su nama an ka aje shi na ne da yake kamar ruwa ne ka aje ruwa an ka aje ruwa in ba wani abu ya shiga ba zai lalace an ka aje nama kan yi shekara a nan wurin za ka ɗauka ka zo ka rage muka kaci ko soyayye ko ɗanye in ɗanye ne za ka sai ka gyara muka ka gasa ka ci in soyayye ne za ka zo ka dauki abin ka ci zai shekara a nan saboda abinci ne mai iddihari wa qawluhu walaula hawa'a Lamata ta khil unsa zaujiha da ba dan hawa uba da mata ba su yaudari mazajen su sun wahal da su ba isharatun ila ma waqa min hawa fi tazayyinha li adama al akl min ash-shajara nuni ne ga cewa an hawa da ita shedan yayi amfani wajen gamsar da annabi adam ya ci wannan bishiya hatta waqa fi zalika suka fada a wannan fa ma'ana khiyanatuha annaha qabilat ma zayyana laha iblisu hatta tu li adam ma'anan ha shine karban da ta yi na kawan da iblis ya mata na wannan cin bishiya ita kuma ta kawata wa mijinta walamma kanat hiya ummu banati adam da ta zama ita ce ma'uwa ga mata na 'ya'yan annabi adam ashbahnaha bil wilada sai suke kama da ita saboda haihuwa sai suka yi ta binta abin ya ta binta ya ta binta wa naz'ul irq da kuma fisgan nan na jijiya kun sama zala ya ce al’irku da sas shi jijiya harbi yake shi sa na na Aisha take cewa in za ku yi aure ku kalli irin waɗanda za ku aura saboda su fa ‘ya'ya mata wani lokaci irin ma gidan su suke haihuwa ba za su haihu ‘yan gidanku ban suka ga dama ba su haifi ‘yan gidanku ba sai su rika yawan ‘yan gidansu hmm. irin ‘yan gidansu matanka ne ta haifi ɗa sai ga ya kama da 'yan gidansu ko ya biyo ka ta wani bangare sai ka inda za ka sa ido da kyau ka kalli 'yan gidansu sai ga 'yan gidansu yake biyowa 'yan gidansu yake saboda al'irku da sas sai ɗaiɗai ne zai zama baya fita wani wurin ta ce ta khayyaru linutufikum fa innal da sas ku yi zaɓi ga maniyanku ba ko ina za ka sa maniyanka ba saboda shi jijiya harbi yake yare ɓangaren malaman maniyi da da yanda abin nan jijiya ke harbi wani ne wa naza irq fala kadu imra'atun taslimu min khiyanati zawjiha bil fi'li aw bil qawli da haka mace ba ta kubuta daga jan hankalin mijinta ko da aiki ko da zance in khiyana ne mace ta san za ta yi ta yaudare namiji to ta sani tana da hanyoyi ko da ko a aikace ko da magana ta sai da za ta yanzu na sai ga yabuna sai ga yabuna sai ga yabuna mu dai sai dai a ta yawo da haka nan da dogayen riguna da malin malin ana an riga ta ne can ka shiga sai ka fito me ai ta ce ne ai kaza <laughs> to shi kenan to ai shi kenan to Allah ya taimaka to sai ka dawo Allah ya taimake mu walaysa al-muradu bil khiyana huna irtikabul fawashi amma ba kuma khiyana irin khiyanan da ake magana ba na ha'inci ba ba shi ake magana ba hasha wa kalla wannan ba shi ake magana ba walakin lima malat ila shahwati nafsi sai dai saboda abin da ta karkata zuwa ga sha'awar rai min akali shajara na cin wannan bishiya wa hasanat zalika li adam kuma ta kawata wa annabi adam wannan udda zalika khiyanatan lahu sai aka ce khiyana jan hankali wa amma man jaa da Hamina nisa fa khiyanatu kullu wahidatin minhunna bihasbiha amma wanda suka zo bayanta na mata to khiyanan su gwargwadon matan ne wata ta ja wata khiyanan ta ya zama karami wata ta zama khiyanan ta ya zama mai girma in fasara bai fita maka ba mana yace wa qaribun min zalika hadithu jahada adam fa jahadat zurriyatahu annabi adam ya ja ƴaƴan sun zama masu ja wato kamar kace annabi adam yayi gaddama mutane sun zama masu gaddama kuma ai ka gaddama ba a san shi manzo sallallahu ma sai da yace akwai wani wuri a aljanna masu gaddama ba sa shiga duk wanda yake gaddama ba zai shiga wannan wurin ba saboda gaddama fitina ce gaddama watsa komi take yi ba wani gaddama in ma magana ne ka ce kazawa ne ya ce kaza kaga za ka gaddama kyale shi ki kana da abin yi saboda haka yanda aka ce annabi adam ya ja zuriyan sun ja ita ma da aka ce abin nan khanatul hawa Hawwa'u ta janyo hankalin Annabi Adam to janyo hankali wata nata sai kai na yaudara da cutarwa wata kuma janyo hankalin sai ya zama madaidaici wa fi hadha alhadith isharatan ila tasliyatun rijal fi ma ya lahum min nisa'ihim wannan yana nuna yadda maza suke ɗeba kewa ɗeba kewansu suke jayuwa zuwa ga mata bima waqa min ummihinnal kubra na daga abin da ya faru daga abin ta farko maza suna jayuwa ga mata mata suna da hanyoyin da za su yaudari namiji su jawo shi wannan anna min min hinna, fala ya furutu rajin. saboda haka namiji kada ya wuce gona da iri fi laumi man amin ha shay'un min gairi qasdin ilaihi, idan ta aikata wani abu ba tare da nufi ba aw ala sabilin annuduri ko kuma mun take yi nadar lokaci bayan lokaci wayan bagi lahunna Allah ya tamakkana bi hadha min istirsal fi hadha nau'i. wannan kuma kada mata su ce sun samu hujjar da za su rinka yaudaran maza su kai su zuwa ga halaka bal yadbitna anfusuhunna su kame zukatansu wa yujahidna hawahunna su yi kokari wajen rashin bin son su wallahu almusta'an Allah shi ne mafi ba da gudunmuwa da mafi taimako nan za mu dakata wannan asarin hadisi yana nuna wato mata in sun ba da shawara ana aiki da shi amma a yi mai a yi takatsantsan. in ba ka yi takatsantsan game da shawarar mata ba to sai su wahal da kai sai su wahal da kai wannan asarin hadisi ne mamul bukhari yana karantar da haka amma tabbas ana aiki da shawarar mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi aiki da shawarar mata haka ne ko sun ba da shawara kuma ya aiki da shi amma fa ka rika sara kana duban bakin gatari kana sara kana duban in ka cika bin shawarwarin su to wahala za a sha wannan hoton yana nuna mana annabi adam alaihi salam da ya shiga gidan aljanna ka ce bayan bikinsu da hawa'u ba a zauna lafiya ba haka ne ko fitintunu ne suka yawa to za mu tashi inda adamu ya habitu min aljanna iblis din ya sa da annabi adamu da hawawun an kore su an kore su gidan ba zaman lafiya an koro su cikin wukas Allah ya taimake mu amin subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk